الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ويقول ربي أهانني كلا هذا في آآ كافة يتكسري فهكذا الأمر يتبع كلا ba haka al'amari yake ba ba ke cikin Allah baya nuna cewa Allah na son kai tula ma kuɗi baya nuna cewa Allah baya son ka ya ci tula maka kuɗi tun da kana cikin rufin asirin Allah kana da lafiya kana jin Allah kana da imani shi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wanda ya wayi gari yana ciki da lafiya a cikin iyalansa yana da abin da zai yau da gobe ka baka annama fi katlahu dunya bi hazati ka ce shi ne ma sarkin duniya saboda me kana da lafiya kana cikin iyalanka akwai abin da za a ci wani yana nan ya tara dukiyar ba shi da lafiya wani yana nan ya tara dukiyar ba shi kwanciyar hankali wani yana nan ya tara dukiyar ba shi zaune ba shi tsaye Sai Allah ya baka lafiya laifin mai Allah ya maka dan bai baka kuɗi ba waye ce maka ma Allah bai baka kuɗi ba ya tsarka ɗaya a yanke a baka nawa zaka yi a shirin a kwalkwale kwaye idan ka baka miliyan na zaka yi ba Allah ya baka lafiya ba aka ce wani sarki mai mulki da daula sai Allah ya jarrabe shi da ciwon fitsari yake fita bin likitocin duniya bin likitocin da za a yi an yi an gama Allah ya rike fitsari ya sa Allah ya sa fitsari yake fita haka ce ran sarki ya dade za ka ba da rabin mulkinka a saka maka fitsari ka samu lafiya yace zan ba da mulki na kakaf a sakan min aka ce mulkin da bai shi da fita fi tsari ba dan bai za ka bar addini ka saboda wayar nan mulkin da bai shi ne a bayar da shi fi tsari ya fita ba ka samu lafiya ashe ba za ka bata addini ki saboda wannan mun gane ku yasa in Allah abinda Allah zai baka ya nuna yana so ka shine imani da bin Allah shine in Allah ya baka wannan to Allah ya zabe ka kenan amma dan duniya bara duk duniya eh wato ka fi kudi yanzu zuwa ka fi kudi yanzu yahu kuma la'anannu ne har da Allah ba da wasu ba haka bane har kuma duniya ta tashi la'anannu ne wa amma rajulul karim almar wannan mutumin da ka gani wanda ba shi da kyau kallo mai ban tsoro allazi inda na ya husuwa wanda ka gani bakin wuta yana tarawa yana ta fama yana harura wutan wa yas'a haulaha fa innahu malikun khazinu jahannama maliku kenan wanda yake kula da wuta wanda yake tsaron wutan jahannama wa amma rajulul tawil wannan mutumin daga gani dogo a cikin dausayi kore kore allazi rauda fa innahu ibrahim sallallahu alaihi wa sallama, annabi ibrahim kenan wa amma alwildan allazina hawlahu ya inda ka gani daura da shi suna tare da shi kewaye da shi fa kullu mauludin mata ala fitra duk da ya mutu akan musulunci akan fitra qala da manzo Allah ya fada yace annabi Ibrahim kenan yana zaune duk ɗayan da gani ke waye da shi duk ɗan da ya mutu kafin ya balaga shine yana yana tare da wannan qala fa qala ba'd al-muslimin sai wa'ansu cikin sahabbai suka tambayi manzo Allah suka ce ya rasulullahi wa auladul mushrikina har ƴaƴan kafirai su ma in suka mutu suna ƴaƴa kan kanana wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa auladul mushrikina وأولاد المشركين لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود إلا ويولد على الفطرة ستة da za a haifo za a haifo shi ne yana cike da shirin ya ɗauki gaskiya ya karbi musulunci ina yake samun canzawa in aka kai shi makarantar kafirai na aka kai shi ina kai masu mummunar tarbiyya in aka bata masa rayuwa to ne to amma ɗan yaro kankani kafin iyayensa kafirai ne aka haife shi yana ɗan kankani ya mutu ne وأما القوم الذين كانوا شتر منهم حسنا وشتر منهم قبيحا فإنهم قوم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنه وإن متاني لك غني ربي سنا لكيو ربي سباشي لكيو متاني خلقوا عملا صالحا وصالحا وآخر سيئا وإنسوا متاني في أيتي نقري كما سكي أيتي مرة كيو في الله يغفر كامو هذا آخر كتاب التعبير فإلى كتاب الفتن أعاذنا الله من الفتن قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الفتن littafin da ke bayanin fitintinu da za su bayyana har a nan wa inna lillahi babu ma ja'a fi qaulillahi ta'ala imam al-bukhari yace babu abin da yazo cikin fadar Allah madaukakin sarki wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku ku guji fitinar da in ta faru ba waɗanda suka kirkiro ta kadai za su ɗanɗana da su ba duk wanda ke ciki ma sai ya ɗanɗana da su, me yasa ka kyale ana yi me yasa ba kai al'amur bil ma'ruf wa nahi anil munkar ba me yasa ka kalle su kana kallo suna yi me yasa ka zauna tare da su Wa كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsawatawa yana tsoratarwa ku guji fitina ku kiyaye fitina kada ku shiga cikin fitina kada ku kirkiro fitina kada ku jangwala fitina قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا نافع نافع بن عمر عن ابن ابي مليكه قال قالت اسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسماء تسي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي انا على حوضي انتظر من يرد علي من ذا الله يتي انا كان شبتنا رانا تاجم القيامه ina jiran waɗanda za su zo su sha daga tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faqana Allah min manzon Allah ce duk wanda ya sha daga wannan tafkin shi da kishi har abada fa yu'khadhu bi nasin min juni manzon Allah ce sai ga wani mutane sai su zo za su zo su sha daga tafki sai mala'iku su kora su a kama su a kora su fa aqulu ummati manzo Allah ce sai na ce al'umma ta ce da alama ina gani fa sai mala'iku su ce la tadri mashau ala qahqara ai baka sani ba sun koma baya sun cancanza sun gayyara sun musanya sun kawo abin da suke so sun kaba shi ne addini قال ابن ابي مليكه sai ibnu abi mulaika yace allahumma ya allah madawacin sarki inna na'udhu bika an narji'a ala aqadina aw nustana yace ya allah madawacin sarki mu muna rokonka, ka kiyaye mu kar mu saki addinin musulunci kada mu shiga cikin fitina قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن مغيرة عن ابي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي انا فرطكم على الحوض ني رقاك زوا ورن تبسنا انا جرنكو كذوك شادك وانا تبسي لا يرفعن الي رجال منكم manzo Allah yace tabbas za a ɗaga wa'ansu mutane za a kamo wa'ansu mutane za a kora wa'ansu mutane hatta idza ahwaitu li unawilahum sai manzo Allah yace har sai ina zo in kama su ko in jawo su ko da ba su ruwa su sha ukhtil juduni sai a kare tsakanina da su a kama su a kora su فأقول من ذا Allah dan tsananin كونر الخير da yake ma al'ummarsa sai sai ai raddi ashabi ya Allah madaukin sarki al'umma ta ce al'umma ta ce ga gabodin alwala ina gani fa Kulu sai mala sai a ce la tadri ma ahdathu ba'daka baka san abin da suka kirkiro bayan ka ba gayyaru wa baddalu وانتزعه قوله ما أحدثوا أي min al-umur allati la yarda Allah biha Yake daga al'amuran da Allah bai yarda da su ba wa jami'u me malaki wa jami'u ahli al-bid'ah wa zulmi wa jawri dafiluna fi ma'ana hadha al-hadith yace duk masu bid'a da azzalimai da matuta duk sun shiga cikin wannan narko da abin duk masu bid'a sun shiga cikin wannan narko saboda me bid'a aka kawo aka kora sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tabbatar da shikakan musulunci guda biyar ne sai aka kawo sai aka kawo wanda ya fi wa'annan guda biyar duk shi ne za a za ka yi a kula da ka, in baka yi shi ba ko ka kai sai na Ali kula da shikakan biyar kai ba musulmi bane yanzu da shi zai sa shi ne in za in kai za su soka in ba ka yi shi ba ko ka yi shi kafitan da manzon Allah ya kawo a raye guda biyar ba za su koka ba ya wanne ne musulunci musulunci wajen su kenan waɗannan da manzon Allah ya kawo sun waye gari ba su ne musulunci wajen su Abin da sun suka kirkiro ne addinin musulunci قال حدثنا هيثم بن بخير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم قال سمعت سال بن سعد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا فرطكم على الحوض من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يزمع بعده ابدا لا يرد لا يرد علي اقوام اعرفهم ويعرفوني من الله صلى الله عليه وسلم يقول وان متاني ذات ina sane da su suna sane da ni kuma yuhalu baini wa bainahum sai a kare tsakanina da su ba a ba za a ba su izini su zo wajena ba kul qala abu hazim فسمعني النعمان بن ابي اياش وانا احدثهم هذا فقال هكذا سمعت صالح في حمايتي هكا نجي فقلت نعم قال وانا اشهد على ابي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه قال انهم مني يا ابو سعيد الخدري قال اتي روايه يتي ايوه ان الامه تاتي فيقال انك لا تدري ما بدلوا بعدك sai a ce ma manzon Allah ai baka sani ba me suka canza bayanka فأقول لمن الله شيء سوقا سوقا لمن بدل بعدي أتفي أنفة وندي كنزا أبو بايانا da a ce bid'a ba ta da wata illa sai wannan matsayi da za ka saka manzan Allah a ranar lafiya bai fi aibi ba. Manzan Allah ce a tau a ce a ai ba su sani ba sun canza bayan. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي امورا تنكرونها باب فدر من الله صلى الله عليه وسلم asannu za ku ga waɗansu al'amura baya na haka manzo Allah ya faɗa tunkiru ha ba za ku yarda da su ba zukatan ku ba za su ɗauke su ba saboda shari'a ba ta yarda da su ba وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا عبد الله بن زيد يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي اصبروا حتى تلقوني على الحوض يتي يا ابو متان المدينه وكو يا ابو الامر من الله صلى الله عليه وسلم ذاك غفيفي تكاي zalin kai sai wannan sai wannan a zalunce ka wannan a cuce ka ba ka da yadda za ka yi manzon Allah ce isbiru ku yi hakuri akwai ranan fuce takaici akwai ranan ranar huta ta kai wace rana manzo Allah ce hatta talqauni ala alqawl ku yi hakuri har ku zo ku hadu da ni a tafsira duk za ku huta ta kai shi insha Allah qala hadathana musaddad qala hadathana ya ibn sa'id bin qattan qala hadathana al-a'mash qala hadathana zaid bin wahab sami'tu abdullah qala قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزل الله يتي منا إنه لن يكون satarauna ba'adi asaratin za ku ga fifita kai za ku ga zaɓin kai bayana wa umuran ha da al'amurra da ba za ku yarda da su ba ranku ba zai ɗauke su ba saboda sun saba ma shari'a sai wane sai wannan sai wacce sai kaza kaza sa'annan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai suka tambayi manzon Allah in rayuwa ta sai hakan ne ya faru fama ta amurna ya rasulullahi wa duk inda ka sai da kishin addini duk inda ka kai da zafin addini duk inda ka kai da fushi duk inda ka kai da hakuri in ba tsarin manzon Allah ka ba wallahi tallahi ka taimaka a cikin adabul rayuwa ka taimaka a rayuwa manzon Allah ya bada labari yace yana cikin fitinun da za su faru za su faru karshen zamani duk wanda ya hau mulki duk wanda ya samu kuɗi duk wanda ya samu kaza kai shi ya sani sai waɗanda yake so sai waɗanda yake dukiya ta al'umma ce sai aka ce ta wane sai wane sai wane sai suka tambayi manzo Allah suka ce yaya za mu yi mu je mu yi zanga-zanga mu je mu yi kone kone mu rinka zagin su muna rage musu zunubai ayi ba musulmai bane ba ka ce ya zalunce ka ba in kai da shi ba ka zalunce shi ka rage masa zunubi ka ɗebo ka ɗora ma kanka kuma ka mutu talaka kuma ga laifuffukansu a kanka da za ku je lahira daidai ku shiga wuta ai ya fi kaburewa tun da ya ji daɗin duniya ya ji daɗin duniya ya je sha azaba lahira kai baka ji daɗin duniya ba kuma ka je ka sha azaba a lahira sahabbai suka tambayi manzon Allah mu aka waye gari rayuwa ta zamo haka yaya za mu yi zanga da za mu yi kone-kone za mu yi zagin su za mu rinka yi kaza kaza za mu rinka yi Hala قال فما تأمرنا ya rasu الله me za ka umurce mu muyi a wannan lokaci mai ce shawararka menene umurninka hala? ya manzo Allah ki addu ilaihim haqqahu ku ba su haƙƙin su na biyayya wa sallah haqqahu ku ba su haƙƙin su na biyayya ku ba su haƙƙin su na yin aiki tukuru ku ba su haƙƙin su na a zauna lafiya ku ba su haƙƙin su na kaza to abin da aka sai ka fa sai manzo Allah ce wa sallallahu haqqaku eh, roki Allah ya biya ku banda Allah ba wanda zai iya biya shawarar manzon Allah kenan umarnin manzon Allah kenan hakkin da manzon Allah ya bayar kenan tunda ake zanga zanga ana zage zage ana Allah kone kone zalunci ya ragu bukatar wani ya biya bukatar wata biya a wanda bukatar sai ka zauna ka waye gari tara ka waye gari talaka ba ka da abin da zaka ci ba ka da abin da zaka wada ta iyalanka kuma kai ne ka zagi wani ka zagi wani ka zagi wani ka zagi wani duk kin da musulmi ne zikruka akaka bima yakrahu in kana son nasiha ka je ka sai miki wa ne ya ne kaza kaza kaza kaza kaza ran kai dadi kaza kaza al'umma na su shi ne abin da kake nasiha addinu an-nasiha kullu liman lillahi wa li a'immatil muslimin wa ammati amma ai kaza kaza zage musulmi yana sallah ko ba ya sallah musulmi ne ko ba musulmi bane sai ka zage shi kai me kenan ba shi da nadin ka zage shi ko me kai ka rage zalunci a banka za ko ka ƙara kai ma ka yi zalunci daga zalincin ka da nashi duk ba su da daɗi wajen Allah Allah ba ya so eh? Eh? ba

an ran da Allah ya kama da da hujjar ma da ba musulmi musulmin ma kai ka fitar da ka ce masa musulmi musulmi kafiri ne wani kafiri ne ba ma son wani ba to kuma an kawo wanda kuma zuce so mu قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن ابي رجاء عن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kariha min amirihi shay'a falyasbir ina mana falyasbir umurni ne ko shawara aka baka umurni ne ina mana man kariha min amirihi shay'a wanda wanda yake wani abu daga sarkin garinsu duk sa'an da kaga sarkin garin ku yayi wani abin da ranka baya so zanga zanga za ka yi kone kone za ka yi kafir tashi za ka yi zagin za ka yi manzo Allah ce falyasbir kilu amri ne manzo Allah ce yi hakuri in ka ce hakuri ta saba ma'amurin manzo Allah kuma bukatar ka ba za ta biya fa innahu manzo Allah ce saboda cewa shi yadda al'amari yake man kharaja min as-sultan shibran man kharaja min alfaz al duk wanda ya fita masarkinsa ya yi masarkinsa ta waye ya yi masubansa ta waye shibran gwargwadon shibir mata mitatan jahiliya ya mutu mutuwa irin da maguzawa ba ya mutu kafiri ba ba ya mutu yana mai sabon Allah saboda maguzanci jahiliya su ne babu shugaba ana rayuwa ne tara zube in an tashi aika in an tashi a nan in an tashi a kaza babu wani shugaba babu sarki ba hakimi ba mai unguwa ba kowa kara zube da kasan dabbobi haka su waye ce maka sarkin ka ko shugaban ka zai zama masu ne kamar kamar annabi waye ce maka za ka same shi ne laifi za ka same shi da kuskure za aka ce in yayi laifi sai kai maka yi in yayi laifi kai ka ki an samu laifi nawa in yayi laifi kai ma kai an samu kuskure nawa gyara aka yi ko barna banda manzon Allah ba wanda zai haskaka ba wannan rayuwa wallahi kai ma ai haka aka ce matar ka ce maka biyu bai za ta bata mata aka ce sai hakuri ba haka bane sai ma za ka bata mata aka ce sai hakuri idan ma za ka bata maka aka ce sai hakuri ko sai matukan yana nan musulmi ne yana sallah ku hakura ana maneji ana gyara har al'amura su zo wallahi tallahi ya fi a ce babu kaza kaza kaza manzo Allah yake har sai in kuga suna kafirci kafirci fili kuna da hujja daga Allah da ne aka ba ku izini amma in ba haka ba matsayin yana sallah musulmi ne yana azumi yana haji yana zakka duk laifin da zaka zarge shi da kai ba ka yi yana yi haka manzo Allah ce man ra'a min amirihi shay'an yakrahu wanda din ya ga wani abin da bai dace ba daga sarki ko shugabanki wane ne sarkin ka wane ne shugabanka musulmi ba haka bane amma ba musulmi bane al-ma'lumu shar'an ma'lumun hukma ba haka bane eh, ka'ida usuliyya المعدوم شرعا معدوم حكما ولو تغلب عليه لأن ذلك لا يأتي إلا عن طريق الغلبة أما مكة مسلمين sarkinka hakiminka su da kai me yasa aka ce kai hakuri ba wai danshi ba a'a saboda al'amarin addini ya tafi saboda al'amarin al'umma ya tafi in al'amarin al'umma ya tafi al'amarin addini ya tafi ya yi daidai wa in tasbiru wa tattaku la yadurku amma har kace baka yarda da shi ba ba yarda da wani ba eh, wane ne ma ba a zaga ba ai wani kaza ba mu yarda da su ba ai ba mu yarda shi kenan ba ku yarda da su ba Allah zai kawo ku wannan ku yarda ya za ku sai al'umma ta waye gari yanzu kara zube kai kanka kana jin takaici kana jin zafi to yanzu wane ne za a ce wajen ki a ce ga abu kaza ya faru kuje eh? akwai kai karfar da shi eh. babu ne ko akwai duk sa'an da Allah ya hore muku abu duk sa'an da Allah ya dora fama ake a gyara ai kaza ne ai sarkin mu ne ai kaza ai yana daraja ai ka haɗe abin da ke rabu wa'anda suke gari din ai lalle yana da daraja yana da mutunci suna girmama shi ranan da wani abu ya tashi shi nan ya san kuna girmama shi kuna daraja shi da kun je kun ce kaza shi da sai tattaunare yana zuwa da wannan daraja da ɗaukaka da ke ai bayan shi akwai mutum miliyan kaza eh, sai a karbi abin da kila haka tsari ne amma kai da kake kusa da shi ka fara wulakanta shi wa ya kake sai girmama ka kake wannan da kai gyara kai ma addini Ta kake wannan da kai wani gudunmuwa ka bayar cikin addini ko kasa baka ba da gudunmuwa wurin zama lafiya ba baka taimaka ma addini ba ba abin da kai sai barna kai ka faɗa ka faɗa yau gobe jibi gata ana nan ana nan kai ma kana tafi ne fa wata rana ka girma ka zama malami ko an dora ka wani mutane ko menene da menene sai ka kai ma baka son a ce maka kana yi ba haka bane kuma sai kai ma an faɗa din shi kenan an su karazu ne قال حدثنا اسماعيل قال حدثني ابن وهب عن عمر عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة ابن ابي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض يسمون شجور عبادة بن الصامت باشد لاتيا فقلنا سيمكشي أي صلى كني أي صلى حديثي قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الزاد ابي عثمان قال حدثني ابو رجاء القفاردي قال سميت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى من اميره شيئا يكرهه فليصبر عليه كريم حقوق الله ده ya halitte ya ya ga dama zai halaka shi kyale shi zai jafi fa innahu man farqa al jama'ata shibran yace duk wanda ya fita cikin jama'a shibrin gwargwadon dan tashi ta kan mata ya je mutu illa ma ta bi jahiliya ma'ana ya mutu akan sabon Allah jahiliya sune ba sarki ba ba shugaba a musulunci ta ce ko ku uku ka tashi za ku zariya ko kaduna ko sakkwato mutum uku ko ku tilas sai ya zama amir mu uku mu tashi za mu tilas kafin mu zai zuwa ne sai ne amir shi ke nan har ku je ku dawo lafiya amma har ka tafi haka nan kara zube kun saba ma Allah ku yi saban Allah saboda yanke fitina duk sa da wani shine amir eh al'umma duk inda take za ta yi sabani wani ya ce wani ya ce wani ya ce mun yadda wani ya ce ba mu yadda ba da za ku zauna shekara talatin wannan na kan bakansa wannan na kan bakansa to sai amir ya ce to shi kenan ga yadda ya kamata a yi tilasta hakura ta hakura dan a zauna lafiya ma'anan amir ba wai ana nada amir dan a rinka zagi ne, ba ana nada sarki ko dan a rinka zagi ko ba ne, a'a ana nada shi ne dan al'amura su tafi lafiya Eh? duk tafiya duk tafiya tafiya ki tafiya ki tafiya ki abinda ake ce masafar shine sai sa na ce ma duk bahaushe kace mai tafiya ya san zariya ko ka zuwa tafiya safar ne ko ba safar ne amma daga cikin gari za ka zo biyu ke sai ka ce eh, eh, eh. sai ka sanar da su ai zaman karasu bai shine ya saka aiki. ai an yi haka da yawa da da da ai sun ce ba abin da zai gyara wannan al'umma sai abin da ya gyara baya abin da yasa yanzu kana ganin kana ji da kanka kana ji da kai yana ji da kai kana ji da kanka ba wani ke girmama wani amma da da kai za a zo a hadu kanka daga gani ai wani ya girmama wani ai wani yana da alamun mutumin kirki da wani abu ya tashi inna naraka min al-muhsinina nabina bi tawili ba kurkuku suke ba ba kurkuku suke ba ya ce shi da barci su amma da su ce bi ina bi ta'awilihi inna naraka min al-muqtadin eh bi kun ka gani ko tasha kuka hadu aka hadu cikin mota kana ku mutum nan mutum biyar ko goma cikin mota ba kowa zai kalli hukun kowa ba wani ai wani da tijo ne ai wani ya girme ma ai wani yana da alama shi da wani abu ya faru to da tijo ne kake gani ni za a yi al'amuran aka fara gyara tun da ƙasa za su gyaru har inda kake so har inda baka tsammani ba abin da ake so mai yaya manzo Allah ya tsara maka rayuwar ka tafi ka gani قال قال حدثنا اسماعيل قال حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بكر بن سعيد عن جنادة ابن ابي امية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا في مكتي اصلحك الله الله يجارك حدث ji hadisin yanfa'uka Allah bihi sami'tahu min annabi sallallahu alaihi wasallam kai muna hadisi da ka jurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya amfane mu da shi fada sai sai da anan nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kiraye mu fa فبايعنا يي مبايع ادمو فقال سيفدا فيما اخذ علينا sai manzon Allah ya fada cikin alkawarin da ya rike karba a wajenmu an baya ana ala sam'i wa sa'a yace alaikum bis sam'i wa sa ku ji ku girma masarakunan ku da shagabannin ku fi man shafina wa makrahina a cikin abin da muke so da abin da ba ma so a cikin kazar-kazar ko ko a cikin tsira a cikin daɗi ko mara daɗi wa usrina wa yusrina da cikin wahala da kuma cikin jin daɗi wa asaratin alaina mu fifita rayuwar ta tafi akan abin da ran zuciyar mu yake wa Allah nunazi al'amr ahlahu kada mu yi jayayya da ahalin iyalan manzon Allah ko waɗanda ke kan mulki kar ko wanda ke nan kar a nemi a ture shi ko ko a'a in ahlul bait suna kar a ture shi illa an tarau kufran fawahan indakum min Allah fihi burhanu ba ka da hujjar da zaka ce sarkin garin ku ko hakimin ka ko mai unguwa ko kubanka kai ba za ka masa jayya ba manzo Allah ce sai kun ga kafirci filin wuri kuna da hujja daga Allah cewa wannan kafirci ne kuma da gangan akai amma in ba haka bane manzo Allah ce a kai hakuri wannan hakurin da kake gudu in ka ci barnan da za ta haifar ya fi barnan da ake kanye yanzu mun gane ku illa an tarau kufran bawa matukan yana sallah matukan yana azumi matukan yana haji matukan yana kaza matukan bai ce a daina sallah wa laifin kansa dukkan mun gane ku me yasa kake masa biyayya dan zatin sa dan san zuciyarsa a'a kana kyauta batun al'amarin al'umma al'amarin musulunci ya kyautata addinin musulunci ke gabanka shi ya dame ka kuma ga hanyar da za a bi a shimfiɗa addinin musulunci ya samu ya taka ya yi tafiya ya daɗi shi ne kai fasau kai kan da kai kaskantar da kai saboda addinin Allah ba don wani ko wace ko wani ba mun gane ko abin da ke nuna maka cewa a lokacin da kake yin wa'annan abubuwa sai an ne ke injiza ka ba wai alheri ne ke ba mun gane in aka zo zancen addini ka zagi sarkin ka kafir na shugabanka ka kafir ta kaza ka kafir duk baki ɗaya za ka yi amma lokacin da ka tashi bukata a wajen da kake fasiki makamci azzalimi kafiri duk in ka tashi bukata ta kanka ya take yi eh? kwamishina ne minista ne sarki ne shugaba ne wane ne musulmi ne dan uwanka ka zage shi ka fitar da shi ka shigar da wanda kake so ka yi duk wai da sunan addini kana neman fuloti kana neman allocation kana neman a ka aiki kana neman makaranta kana neman kaza sai ka je ka sau takarda da turanci za a rubuta ko a wannan arabiya ba zai iya kawo kalmomi na turanci wanda za su ja hankali ba sai ka nemi wanda ya special shi english ba haka bane sa'an nan ka zo farkon abin da za ka rubuta ba za ka sa zuwa munafiki ko fasiki ko azzari sai ka zana jiyasa ba shi bane me yasa baka ce mashi kafiri ba ko fasiki ko azzalimi ba a bukatar ka ba za ka biya ba yanzu bukatar ka ta tashi ka san hanyar da ake bi a san biyan bukata a lokacin da ake magana addini sai ka zama dan tafi yanzu matsala ta shafe ka ba za ka yaudari kanka ba ba za ka cuci kanka ba ka san wane azalimi ne kaza ne kaza ne amma sai ka kawo turanci waɗanda yana karantawa sai su ratsa a cikin zukatarsa farko diyasa da mutum kirki da mara kirki haka za ka ina mana diyasa wai ne ranka ya dade a yanzu kace masa ranka ya dade ka jingina masa jiya ka zage shi ka kafirta sa'an nan ka kawo kalmomi waɗanda yana karanta su zai san lalle wannan nan ya martaba ni ku ba shi alƙesi ku ba shi kulosi ku ɗauke shi aiki bukatar ka ta biya to hanyar da ake so ka bi kenan ka yada addinin Allah ba ka zama dan ta kife ko tarzoma ba tunda ake ta tunda suke tunda aka zama dan ta kife ana tarzoma ana kaza dan Allah a nuna mana bukatar wata biya me aka gyara ba abin da aka gyara kullum barna da karuwa kullum abin da baya baya a kan misalo mana abin قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شوبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن هضير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني قال إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني aka ce wani mutum ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzo Allah ka ka na tsawani ka dora wani ka aika wani ka ba wani makami ni baka bani ba sai manzo Allah ce innakum satarawna ba'di asrata ai za ku ga titi ta kai bayana fasbiru ku yi hakuri hatta talqauni har ku sadu da wancan rayuwar da manzo Allah ke fada ita ce yau ita ce har gobe shagabanni ne masu adalci da masu zalunci wata rana ku samu adalci wata rana ku samu zalunci aka ce ku yi hakuri a tafi a hankali ya fi hayaniya da tarzuma da harguwa da hargowa da kone-kone da zanga-zanga باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي أغيلمة سبهاء manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce halakan wannan al'umma a hannun yara ne ƙanana wawaye waɗanda ba su da hankali ba su da kwarewa cikin ilimi da rayuwa ko ba su da ilimi sai a kawo abu a danka a hannun shi an halaka قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى ابن سعيد ابن عمرو ابن سعيد قال اخبرني جدي قال كنت جالسا مع ابي هريره في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم yace na kasance ina zaune tare da Abu Huraira a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam bil madinati a cikin Madina wa ma'ana Marwan muna tare da Marwan قال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق يقول ناجي من غسيا أبن غسكتا وأنا فدرسوا هلكة أمتي هلكة الأمة على يدي khilmatin min quraish yana hannu waɗansu yara a cikin quraishawa a cikin kowace kabila fa qala marwan la'natullahi alaihim sai marwan ce Allah ya la'ance su فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان ce da na zance maka su wane ne da wane kabilan wane da wane da za faɗa amma me yasa yake faɗa saboda gudun fitina har abada ba a so da'iman fitina kauce mata dake fa kuntu akhruju ma'a jaddi ila bani marwana sai yace sai ina fita tare da kakana zuwa bani marwana hina malaku hina malaku lokacin da suka yi hau mulki a birnin sham fa idza ra'ahum gilmana ya gamsu yara ne kan kanana ahdasan yara kan kanana qala lana sai ce asa haula'i an yakunu minhu yace wata kila waɗannan suna cikin su tunda su ma yara ne kan kanana aka dauko al'amari aka fasa hannunsu kulna anta a'lamu sai mu ce kai ne ka fi sani باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب yace tsananin azaba wani ya tabbata ga larabawa saboda wani sharri da ya kusa قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة انه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت ام سلمة عن ام حبيبة عن زينب ابنة جهش رضي الله عنهن انها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم من الله صلى الله عليه وسلم يا فركا دغبرتي محمرا وجهه sai manzo Allah ya tashi daga bacci muhmarran wajhu fuskan manzo Allah sai zazir yaqulu yana fadar cewa la ilaha illa Allah wailul lil arabi min sharri qad iftara futiha al yawma min rajm ya'juja wa ma'juja yau an bude fa an dan ta an bude an an buda ma'ana shafi ta faro kenan مثل هذه وأقلت أمود كفر ياجوج وماجوج أنك أن وأقل أسبيان تسعين أو مئة قيل ana halik wa fina salihun mai riwaya yace sai su fiya ne haka da ya tsotsa yace dan haka aka buɗa sai suka fiya manzon Allah yanzu za mu halaka a cikin mu akwai bayan Allah na kwarai qala na'am idza kasura al-abad sai manzon Allah ce in barna ta yawa sai ka ga har bayan Allah na gare sai addu'a Allah ya ki karba قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن قروة وهول السند قال وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن قروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أسن من آثام المدينة من ذا الله يا هوكم ونسأول السن أولك المدينة فقال سيسي هل ترون ما أرى وكنا غنين أبن لنكي غني قالوا لا وكتي آآ إنا مزا مكا أبن لنكي غني يا من ذا الله صلى الله عليه وسلم قال سي من ذا الله شيء فإني لأرى الفتنة تقع خلال بيوتكم كوقت المطر إذا إنا جميل فتنتنو سنا فاقا وأجدا جنكو كمن يدع هذا هو سمك فاقا وأجدا أعاذنا الله من الفتنة آمين والله bayanin sai na mutane suka aiko addu'a malam tsanani yi tsanani gidaje an shiga fatara yi wahala Allah ka yaye mana duk abin da ya fi mu Allah ka yi mana dan gogin fi tafi karfin sa dan gogin masifu turu ta kaka za mu yi talauci kasara bakin ciki Allah ka yaye mana Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya duk abin da zai saka kasa a cikin fitina Allah ka yaye mana Allahumma hajna fi man hadayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام